بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأزواجه وسلم أما بعد لا ينقل يا الله سبحانه وتعالى دي هذا مو أن وري wannan majalisi na zikiri wanda ya warka ya taɓa zukatanmu kamar yadda nake faɗa yanzu wa malam ni dai na tsammani na yi shekaru ban zauna a wani mazauni irin wannan ba wanda so da na kafaɗa cewa yawancin ana wa'azi ko ana muhazara ke ƙasa zuciya take kara shi saboda za a yi ne ana ƙirƙirƙiya da dariya ana yin kaza to wannan muhazar kuma ta tsuma kowa ni dai musamman kaga ta tsuma ne to na daɗe ban halarci muhazar da zai cewa jikina na girgiza zuciya na rawa zuciya ta ta tsuma ɗan gyaruwa ba shi ta Allah ya saka malam da Allah ya kara martaba Allah ya kara daraja Allah ya kara budi Allah ya kara jagora a masallacin musabbin wanda suka kara wannan muhadara kuma Allah ta saka musu da alheri mun gode Allah subhanahu wataala da ya musu ilhali wannan irin muhadara da ake bukata da abinda zai gyara zuciya don gaskiya kamar sun gano Allah ke lamun da ne matsalar da muke fama da shi ko malam ya zo ya mana bayani ko bai da daga farko har a shi ba wani abin da ake الله ya أليري صلاة أليري من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين jama'atan muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa farko muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya dora mu akan yanayin da muka kanmu na farko muna daraja irin ta bani adam salam na biyu muna cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na uku mun zo wannan zamani zamanin da aka raya sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam aka mai da ita ko ina headquarters da ne a duniya alhamdulillah idan muka dubi shekarun baya ko shekara arba'in zuwa hamsin da suka cige aka dubi yau to an samu tawa na addinin islam ba karami ba kusan ma tun da ita najeriya tana zaune take zaune a nan ba ta taba samun mujaddidi da ya kai yanzu ba kun za al'adance ana cewa mujaddadi ana cewa cewa usman mujaddadi kuma mujaddadi ake cewa ba mujaddidi jaddadi ya ce mu jaddadi to an canja wato shi shehun ne aka sabanta shehu usman tara mu jaddadan ba mu jaddidan ba ne da ka shehu usman mu jaddidi bambancin shehu usman mu jaddidi da tajdidi irin na yanzu wancan shine kadai da wasu kaɗan suka haɗu suka yi ta sabuntawa amma ita ma sabuntawa ta shafi ko'ina a sassan najeriya ko da a lokacin babu sunan najeriya domin ta tajdidin da ce kusma mujaddidi yayi ya zama har wani dare daga najeriya ake nata daga lamidon adamawa ake nada sarki in ya rasu a zaun dare saboda yakinsu ya kai har can kuma shekarun baya kafin ma bature ya zo ita mai duguri kanta tana mallakan hadda magaran duka sarki daga da magaran daga mai duguri yake naɗawa duka wani nau'i ne na tajidi da ɗiɗɗi amma yanzu tajidi na yanzu ba na mutum ɗaya ba ne duniyar ne gaba ɗaya aka ɗinka wa tajanta uniform na sabon addini musulunci shekara arba'in zuwa hamsin da suka shige idan ka ga malami yana rike da littafi da littafin cikku ne na malikiya kadai in ka ji sunan bukari muslim tirmidhi nasari ibn majah abu dawuda da sauransu sai da karanta su a littafi amma za ka nemi wani malami ke da su a najeriya sai ka yi sharhin kansa irin su suyuni wanda ake kira su jalalainin nan wanda jalaluddin din guda biyu suka yi shi aka kira su jalalaini da yin kacewa ne yana tafiri ba san da ce wasu yana jalalaini to wancan zamanin ina tuna a nan cikin gombe 1962 mu muke tasowa daga kofar alhaji adamu bandaya kakar alimbudin na yanzu baban eji ɗalibi nan tudun wada akwai sheku buba muri mu ɗauko tafsirin nasa faifai yake rubutun hannu ne nassin alkur'ani da bakin tawada sharhi kuma na jalalainin da jar tawada kaya guda ke daukowa mu je har wurin a zauna a kwance ya tafsiri an gama mu dauko mu dawo da shi Lokacin wannan littafi ɗarki ɗaɗɗe ne za ka zaɓe shi na suyudi ko sami da makamantarsu alhamdulillahi shekara kusan ma a ce arba'in da suka cige ba kowa yake tunani su alwala daga cikin alkur'ani suka zo ba mama daga ciki suka zo sallah da umarni abubuwa an ɗauka alkur'ani littafi ne mai tsarki karanta shi ne a samu lada na aka tsaya koyon addini daga alari gurnabi itimari iziya isala zuwa makamantar nan aka tsaya to Allah subhanahu wata'ala kawo wannan zamani ya zama ne yadda maka take a nan da littattafai da nau'i daban-daban yadda madina tulmunawara take aka mu ma duk afirka muke kuma har yanzu kada mu manta mu da muke karanta alƙur'anin na rasmu na usmaniya ba duk duniya ba ne ko kasashen hindiya nan pakistan ina ina tan tan tan ina ba iri wannan ƙur'ani suke karatu ba ba iri wannan ba ne ko harabi ka je garar ko na su ka duba galaran manin yana ji ne muka ga wata semina a cikin makka sai ya koyar mini sai ta ta gane shi dauka balarabin makka sai an fito a waje muke nake gani ya zo ka ni a harami za ka ɗauko littafin ka duba ba za ka ne komi ba sai ka ajiye sai ka ɗauko wannan rasmo na Usmaniyyar nan su ma yin sun dauko wannan ajewa suke yanzu yau alhamdulillah duniya ta haɗu gaba ɗaya da sabar malikiya ne kada ya tafi yanzu kowace masaba alhamdulillah babu masaban da babu ba wacce ba a koyar sai mu ƙara godiya ga Allah kuma har yanzu mu gode wa Allah da ya ajiye mu a wannan ƙasa Najeriya Najeriya a cikin biranen duniya Allah ya ba ta wata karama ta musamman ka ga masallatai birji ko'ina kuma duk kowane masallaci lokacin sallah sai ya ci kama kin da su na jimar su suka raura a makka da madina amma in lokacin haji ya wuce ba kuma lokacin zuwan umra zira-zira ba za ka samu masallaci kamar wannan uku hudu a cikin madina ko cikin makka a cikin gari da asuba da kirka samu sahu hudu kuma sahu hudu masu furfura ne irin su malar isa irin malar isa tuni su za ka samu in dai ba lokacin umra akwai lazai cike ba saboda najeriya kuma alhamdulillah ba haka ba ka je ka ji ta kira sallah a birni da asuba kudu da arewa gaba da yamma haba sai najeriya kaga ko ina ka tsaya a cikin gari kana ganin yana sallah sai najeriya sallan nan ka ga mutu a tsaye yana sallah ba ko ina za ka zame shi ba mun sauka doha garin mai ake gidan kasar garin larabawa in muka tambayi masallaci muka ga balare muka ba ainihin masjid ina ina masjid ba can da nisa ba wai ko'ina ko'ina kamar mai shukan wake ba da kun ga kyauta ce daga Allah sai mu kara godiya alhamdulillah ni malam mai darasi da yake dama kima a ilmance ta ce taliki nau'i nau'i in ba bi ta ba sai ya zama ta taliki amma aka bi nau'i nau'i sai a karu da shi alhamdulillah dama akan sa taliki kamar wanda ya zinci gidansa a ke wasu kuma su zo su yi kale a ciki don zai manta da ɗaya biyu ɗaya biyu a tattara to in kaga ana kalin ɗaya biyu ai mai gonan ba wadata inda wadata ba sai ni kale ba alhamdulillahi mai darasi ya faci komi ya tafi da shi yadda ake so a ɗago an ɗaga an kai zongo yadda ake bukata ko nan aka tsaya ba ƙara komai ba kowane yin bayani an yi shi an kuma gane shi saboda haka abinda kawai nake son ƙare mu da shi kowane ɗaya daga cikinmu yana da kyau ya dubi wata matsala a cikin matsalolin wannan darasi da aka karanta ije ya ƙara baza shi a gari ya maimaita wa ɗan kuwa don su ƙaru da shi kamar misali abin da ya shafi nici wajen jiniki akan samu masu sai da wake maimakon buhun wake uku ko hudu sabbi a ɗauko tsohon wake wanda ya shekara kawan biyu a zuwa gauraya a ciki wannan bicci ne haramu yana da kyau tunatar da mutane ko a ɗauko wani yau kyakkyawa a hada da wani nau'i na jabo gauraya a sayar musamman kamar manja man gyaɗa da makamantansu ana samu in an tambayi 'yan kasuwa sun san irin waɗannan a ja 'yan kasuwa yadda suke iya ƙoƙarin su a yanzu ana karatu dare da rana to a kauce ma irin waɗannan abubuwa a gyara matsaloli har yanzu kuma yadda ake mutu ya yanko da kansa ya ƙara farashi da kansa shi ma a kula da tsari riba daban riba daban ita riba akwai halattacciya riba ita ce halattacciya akwai wanda za a ɗauka riba ce amma kuma nau'i ne na riba wato shi ne al-gabnul al-gabnul fali mutum ya ci riba har ta cige ka'idan da ake so sannan kuma mutane sukan fake da sanda mutum ya sayi abu ka sayi abu kai ka sayi a wannan wata wani ya sayi a watan da ta cige sai kai wanda ya na watan baya yadda ya sayi abin bai kai yadda ake sayarwa yanzu ba to shi ma da zaran ya ji abu ya tsaya shi zai fara tura farashi gaba zai yi wancan ya saya dubu ɗaya shi ya saya ɗari bakwai maimakon shi ya kamata ya shiga cikin wanda annabi ya yi ba musu wanda yake bawa na ƙurai ya zama samhan iza izakkara iza ba wa izakkara wa iza ka ba wa izakkara mutum ya zama wannan sai yadda sai rawanka ya zama kamar wanda ya alwala ya shiga masallaci yana raka a biyu sallama biyu sallama ne ibada ce to yanzu an cire tausayi ga masu saye kowa sha'awarsa da kuɗinsa ya riba lokaci ɗaya ko mi ƙazantar riba da don haka duk harkar kasuwanci muna kuma kiran malamai musamman masu sabon jini ko masu jini a jika cikin darussa da suke ta a dinga binciken darussan nan sosai ana ƙara tunatar da mutane daga fatan wannan mataki da aka ɗauka ci gaba da tafiya kanta kuma mu muna cikin 'yan gata wanda Allah ya musu gata muna zaune kan nemo da jaja wannan duk nemo ne domin iyayensa da irin su yin sun haife mu babansa marigayi Allah ji amsa aboki alhaji dalha haruna alhaji da haruna ina yaro karami ni nake shiga har gida in ɗauko musu abin da suka manta a gida ni ɗane gare shi a shekare aka koma gidansa da saboda aka tukan ne na ne to irinsu irinsu dai su a yi ƙoƙari su talifai na hausa a yi bayani a jibbe ba mutane su yana gadonsa yana karatun kasuwancinsa wannan mu ƙara yaɗa shi yadda aka rike masallatai dare da rana ana raya su ana haskaka su kuma ka samu ƙasa a duniyar ƙasa gaba ɗayanta ka samu gari kamar gombin na, kamar azari sokoto kano kaduna kaduna sauransu ka samu jama'a kowa ka tabo in ma'aikatan gwamnati ne in masu sana'o'i ne kowane irin mutum yana da wani kaso na ilmi da shiriya a jikinsu to najeriya tana su mu dawo da wajen ɗalibai. a kwadaitar da masu dukiya don da duk wani malami ya wallafa wani littafi ko da wani irin yare ne su kuma taimaka sun ga daukan nauyi ana bugawa kamar yadda suke daukan nauyi na yayatawa gidajen rediyo da kai da ka dauki nauyi da malamin da ya karatun kusan ladan ku dutse ne da ta mu dace kuma gatan da nake cewa muna da ita da shekarun baya kowa ya ki karantar da kowa ya ki karantar da idan mun zo ana karantarwa sai ka gana goyon tattara littafi da dare ka wai ta fi zini ciki karatun ma balle ka gano to yanzu kan Allah ya turo mana kyautan da ba su isa zana mu ba rediyo na nan tv na nan ga boye karatun gani yau na ga da tafsiri na rediyo da komi na kan ji har masu yin karfe daya cikin adadi kuma ina karuwa kullum Doka na karu da dattawan farko da na gombe da na kano da sauransu na garu da na tsakiya ina tare da matasa na yanzu السلام عليكم ورحمة الله بسم so gaskiya mu a matsayinmu na shugabanni na wannan masallaci mai albarka ah, ba abin da za mu faɗa a yau sai dai mu meka godiya na musamman da shi babban malaminmu shafi kakariyawa ganin yadda al'amura suke amma ya samu lokaci da daga muhimmancin wannan zama Allah ya kawo mana shi da kuma wanda ya gabatar da wannan muhadara da yake taɓa ko'ina malaminmu Sheikh malam adamu muhammad dukkan so ba abin da za mu faɗa malam ya riga ya fi komi yanzu ina ga kamar yadda malamai suka faɗa da dai mu koma kowa ya je duba ya gane cewa matsalolin da muke ciki a najeriya matsalolin ya fara ne daga kan kuma duk yadda ka duba shugaba kana nema ya canja maka wannan to kuma ba yi ba sai dai ka gama abin da za ka faɗa domin shugaban a cikin kai kamar yadda mu mariya muka dubi shugabanni mu ce wannan shugaba ba shi da alfibla azalumi ne kaza layin abin su ma shugabannin na in ka zauna da su su ma suna duba wannan wani al'umma da ba sa bin shugabanci da kuma duka tsarin da aka kawo sai in an da shi shi ne abinda malam ya fara zunubai sun yi yawa a tsakanin duk yadda kake neman mafitar da yadda za ka yi tsafa da in ba za ka zo? shi duka ƙasa gaba ɗaya saka ɗauka a najeriya ne musifu da bala'i ko kafin mamaye ko ina ko wata ƙasa shi a lalata mu bai yanzu ka ga ɗan garin yunwa ne ɗan abinci ya yi tsada ko na rubu ya lalata banditry da kuma kidnapping da sauran su su abin da suke faruwa hankali kowa ya dace abin da yake ganin da ba su da matsalar abinci ba su da matsalar banditry Allah ya cire soyayya Allah ya cire yarda Allah ya cire jin daɗi da yadda za su fi wasu ba sa iya barci sai an sha baya ya sa wani zai tashi kawai da sani kawai zuba abin da zai kawai sai cikin gida sai har da wasu kuma ciyawar ma da dabba za ta ce yi da ita sai ka zo da safe ka duka mun dabbobi ɗari sun kwanta ba da lafiya so kowa da irin shiyar kuma ba don komai bane kamar yadda malam ya faɗa zurbai da sun riga sun mamaye ko ina sai dai ni malam ga shir in ka karya wa gata akwai wani bala'i a cikin bala'ukan da ka faɗa wata mu da muke a shugabanci a wajen ilimi ba ya shafi al'umma da yawa shi ne batu na karɓar musamman kuma da ma'aikatan gwamnati gaskiya wannan na domin yanzu an matso da abu a wayar da kawai da ba ta kanin barki ba in ka danna ka danna ya ba to gaskiya ban san dai yadda malamai za su duba wannan abun ba ah, ina ga yana da bukatar a fito mana da wasu hanyoyi daban eh, a fito da hanyoyi daban kuma kasancewa arziki na ƙasa har yanzu arziki na ƙasa mun sani najeriya cewa ba a kan abin da take ba arziki na ƙasa har yanzu an tattara shi kuma akwai wani kalli na ɗan riba kaɗan da yake ciki wadda ko wadda shirya take ba ba ko wani wadda kuma ya hallaka da mai yawan al'umma so ina ga malama ya kamata ku duba mana mu gani ko akwai mafita na san dai malam yana da tsauri akan al'amarin sosai kamar yadda Allah ya faɗa to amma dai amma dai za ka ji Allah dai ya taimake saboda haka muna nika godiya na musamman da kuma wanda suka asasa wannan masallaci da kuma shugabannin wanda suke tabbatar da al'amuran masallaci ya rika ci gaba kamar malam Isa Musa da kuma malam Musa Alfakihi da kuma shugabanninmu da ga su malam alamin da sauransu da kuma da manyan baki da shugabannin malamai wadda malam ya ce babu lokaci to gaskiya mana da godiya Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara mana soyayya kan malamanmu Allah kuma ya samu ba su goyon baya mu ƙarfafa su mu kare musu mutunce su Allah ya bai da kowa gidansa lafiya da fatan kuma mun sake shirya ruwan muhadara za mu samu irin wannan goyon baya irin wannan karfafa gwiwa Allah ya tabbata sannan kuma Gombe Media TV kamar yadda suka watsa wannan abu a duniya su wannan su godiya kwarai da gaske Allah kuma za mu bi kowa da barka su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you. Yeah.